Thank you. ina yi ne ina gajiya da kwai amaro babu ta kare to ba irin sannan ba are gullisuwa irin abin motsa baki dai da zan motsa baki Wani wani irin maganar banza ce ni za ki kalla kina tambayan kayan motsa baki duk ki bar cikin ƙauyen nan lungu da sako babu inda baki sani ba amma ki zo kina tambaya na kayan marmari ni fa ba wannan ya kawo ni ba kin ga naira 20 ta ni fa kawai abun motsa baki nake so ga nan kuɗi na kamar raini na damun ki bar ki ji in gaya miki in kina tunanin ban san ko ke wace ce ba to ki sa a ranki na san ki ke ce wannan ballagazar da ke yawo lungu da sako a cikin ƙauyen nan kike kadewa matayen matayen kirki mazajen su ko ba ke bace an ce miki bani da labarin ki ne ina da labarin ki lungu da sako kina nan kina bin mazajen aure in zaki daure ki nutsu ki kare wa kanki mutunci ki nemi mijin aure ki nemi mijin aure in gaya miki kafin lokaci ya kure miki malama ni fa ba wancan na zo ba ni kawai abu motsa baki na ce miki su barki ji in gaya miki na san kina ɗaya daga cikin mutanen da kika kore min miji kika sa shi yake min duk wannan wulakancin da yake min to ban shiga sabgar ki ba kar ki yadda ki shiga sabga na har cikin gidana Allah ya baki hakuri ni fa ba wancan ya kawo ni ba ni kawai abun motsa baki na ce miki nake so babu ke da mun na da su da kai wallahi in kina bude min daki ki baki da hankali ne kin san darajar wannan dakin auren nawa ni ba ba faɗa na zo mu yi ba baiwar Allah tun da dai ni ba ki bani abun nan ke so ba to ki dan shiga ciki dan Allah ki dan min wani abu Allah sarki ban gane ba ni sai yanzu <laughs> kin san bakonka annabinka a samu guri ki zauna ki dan jingina da Haukaciyar matan nan haukanta ta ce za ta min hauka kun ga tafiya. Ina take, ina take. Ashe ƙarya iskanci kike yi. Kika bar gidan? Ai da jira na kike da na tabbatar miki da cewa ni bambanci na da ni da ke da kin gani. Wallahi da kin ga bambancin mu. ina ki dawo in kin isa ke karamar iska ce kina bin mazajen mutane ba baki biyo nawa bane dama ai jiran ki wallahi da na karya ma yarinyar nan kashin baya kina nan ko kin tafi da ya zaka shigo min gida haka kai tsaye ba ba ba wani abin nan a to na ga kofa abu da shine na shigo shi yasa da na shigo mana tura muku ita to me ya shigo da kai gidana yalla bai arziki na zuci a taimaka min a ba mu don Muhammadu Rasulullahi ko mu haɗa mutum da Allah ya subhanallahi wannan ai ta'addanci ne mene maka ni kuma na ne a to yalla bai zan yi ina cikin wani hali ne dole an bukaci haka ina cikin wani hali ne tunda na zo garin nan loma ɗaya ban saka ba arziki na zo nema abin da na zo da shi ba an ba bani da shi yanzu dole an bukaci haka shi sa ne haka yanzu me kake so so nake a dauke na aiki a taimaka mu wani irin aiki ka iya a ni fa abin da ba zan iya ba yanzu ni nan ka bani gona duk girman ta zan nome maka ita gaba daya tun daga shuka har zuwa girbi zan iya maka komai ni kadai ba ma sai ka gaito wasu ba kai kai kai kai to wai ce ma ana noma a cikin birni to yalla bai na iya wanki da guga shi ma an ka bani zai yi ka iya wanki da guga kwarai kwa ni kwararre ne ana Ya ake wanke fararen kaya? A'a, illa bai ni ai kwarare ne a sukola. Ai farin kayan zai idan ka bani su ranka daɗe idan na kama su gurzaɗe zan musu zama ka tare sun fita take gaba su ba za ka gane su ba. Fita wa A'a, to ai kaga kaya ne irin namu na can marasa gwari amma na kwaida da sa na san ba za su yage ba. Ina ka tausa ne musu fita za su ina da fawa ni akwai ƙarfi gaskiya ba matsala. Eh, ni ba matsala. A na gani ai wannan kunjin naka in ka <laughs> samu kato ai zai sha kashi. Eh, to abin da za a yi bari mu ga ko da wankin yara ne sai a baka yalla bai naka ma fon kuwa za su tsaf ka gwada ni ka gani wai na ma aba ai ai ni nan bar bakauri a kasa gani zaka ga aiki zaka ga abin da ba ka taba gani ba a harkar wanki shikenan matakar ka bani insha Allah to gaskiya ka zo akan gaba dan dama ina da matsalar masu wanki su wannan ba wata damuwa bace in Allah yarda kaman ka samu aiki ne na ma dauke ka aiki ke za ka dinga min wanki da guga insha Allah so wannan ba wata damuwa ba ce to ka dai dawo an jima a ai ina nan ya ban da kuwa ban da uwa ban da uba nan. ai kai ne gata na ai ina nan ai ai da hun da ke ciki ina nan Allah ya gaza mini eh, ina nan ai yau to ai dama ka san fara samu mutum bi na daga fara ga aiki a ba mu ci a ga aiki eh a hana wa ga lalaci a shi dai da rubuwa masu arziki ai na yake kauna da na dauka gaba ɗaya zan iya samu kuma ba hawa sahura na ga miki ni mai arziki ne <laughs> ai ba zan koma ba inda na zo nan kuma ai na ga guri Jumil, sai ake saurare ni mana, Wai me ne dan Allah dan Allah sani kake ta bi na? Juma'a dole kika na takura miki, saboda ni ya kamata a ce na kula da lafiyarki. ya kamata a ce kina shiga gidan Salha ba. To, me ya faru? Jume, sanin kanki ne matan nan ta Salha Kin san ta da fushi. Kar wata ran ta zo ta yi miki abin da ba shi kenan. Ce maka aka yi ta min wani abu ne? Ka shedi ne kawai. Juwa kenan. Ni ban san me kika gani a tattare da Tsalha ba, da har kike sha'awar ki ga kin shiga gidansa. Matan nan tashi fa ita ma hakuri take da shi. Idan kika shiga gidansa abin da yake wa matarsa fa ke ma zai iya miki fa. To ni kaga ba wannan ba. Allah kawai ya damin da Tsalha na lafiya. Jume, Jume. Kai, yarinyan nan ta yi nisa da yawa a tattare da mutumin nan. Amma a san abin da aini na bayar ma za mu samu wani abun ku zo mu gani ashe kallon kitse miki wa rogo ato na ta gaya maka ai sai da na gaya ma dama to ba aini duba wannan ba ma to wannan abin da nake yi nake yi rasa aiki na maka faɗa. Haba ofisa, kana ofisa in charge ku da aka san ku da fawa, ai ba da tsoro aka san ku ba. Muna can muna bacci fa kuna gadin mu. To da abin ta tanimu ma kana ofisa in charge me wai zai tsorata ka? Shi ne, kun kara mun ƙwarin gwiwa. Yawwa. Yanzu za a fara aikin. Madalla. Yanzu. Yanzu abin da za a yi. Mm. maganar kama da za'a a da sai ta fitika aljihuma ka gane ne to kawai abinda ma nake so ka gane to wai ƙarshen zancen ma menene ne me yi laifi ne ka zo ka kama mu ka tafi da mu ka sake mu isa na gaya maka idan aka zo aka kama mu kaga ja ya dauko ja ya ɗauka kenan ba za su gane ba ɗauka za su na yi ran da ku mutumin nan ba aikin sai ya shi rashin lafiya ba ne mutane kyau na mu ofisa ofisa haka ake yi ba da ne fa ya ga mu samu baki to to to <laughs> sahura na'am wato ba abin da yake daure min kai irin in na duba irin yadda kullum su kan lamarin aure na da ke ake ana ta faɗin maganganu amma sai yanzu ke ba abin da ya miki kina nan da akan bakanki sala ka san ma me abin da ba za ka gane ba kin faɗa ki fa duk lokacin da mutane suke kawo suka akan ka ko lokacin nake jin ina son ka <laughs> Allahu akbar <laughs> ma san menene duk lokacin da za su so suna ce wai in barka a lokacin ke jin zama da kai dole wayo Allah na sahu sahu tawa kin san fa suna na gaba daya koma tsalha na sahura haka ne tsalha sahura fa ake ga mu Allah ka san ni ma me ake ce mu kin fada sahura ta tsalha Allah akbar kabiran kai Allah ka kai mu lokacin nan dai amin tsalha mhm. ka san menene cikin fada jiya wata kakata ta zo da kini bibin tsohuwan nan ta zaunar da ni ta yi ta mun wasu bayanai na ƙarya da na gaskiya haka ta zaunar da ni ta yi ta hure mun kunni wai ga san ma me ta ce wai ba a ba namiji amana duka kuma ga san me ta ce wai namiji ba dan goyo bane kuma sannan ta ce mun wai duk mutum da ta mai da namiji uba to za ta mutu magainiya sai in dinga ji kamar gaskiya ne sai kuma can na ce na daban ne to kin haba sahura ya wannan maganganun da za su dinga fitowa ta ya za a yi miki haka ai ni ba yadda ne ba ai sahura ba kowace mace ce ma namiji ya isa mata haka ba yanzu ke ina da ke sai in bari na ja kaina in yi asara ki ina zan mai gurbin ki sahura ko fa a can birnin fa sai an ganki an sake kallo alha binni ba binni ba wannan fa kai kake ne <laughs> hmm? ayyo Allah sahura ai na riga na gama kashe kala in ji binni <laughs> ai yanda na samo ki nan ban ga dalilin da zai sa kuma kina gidana kuma wani abu ba bayan zuwan samu ala abadan ba zan yadda ranki ya baci ba muna nan ni da ke mutuka raba takalmin kaza tub da taya sai ka dinga hura min kai ya ta kumburi sai in sace miki shi komai a'a haba sahu sahu sala ina son ka ina son sahura <laughs> masha Allah yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mu akan ta maka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa Karima, lafiya? Ina ga kaka tashi ba haula wannan. Kara ka tashi daga nan gwamnati. Karati zikirinka, a nan ɗakin za mu kwana da kai. haula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 kuma shikenan ta zama ita ce matar da zaka dauka ka kai ta gidanka ta zama ita ce jagorar ka wallahi kira rage kwalama ba ta da kyau Allah kwalama ba kyau kwaɗayi kenan lafiya yeah.